يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دعوة دبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da nuna mana wannan yammaci na juma'a 25 ga watan rabi'ul akhir hijira biyu, wanda kuma ya daidai da goma sha ɗaya ga watan disamba dubu biyu da ishirin, muna cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawun nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukari rahimahullah allah ya bane jagora a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun gadil khalq kuma muna cikin eh, babu sifatul janna za mu tashi hadisi na 3246 حدثنا أبو اليمان كما يدى مجيء بكي على ربه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية لا يفقمون ولا يمتقطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاقهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة قال أبو اليمان يعني العود ورشحهم المكر قال قال مجاهد الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن قراه تغرب حدثنا أبو اليمان كيني الحكم ابن ناصر قال خبرنا شعيب كيني ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو جنان shine abdullahi ibn zakawan an al-a'raj shine abdurrahman ibn hurmuz عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي اول زمره تدخل الجنه farkon jama'ar da za su shiga aljanna wato tun kudan farko kenan na ga tun kuda waɗanda suka sai suka shiga sannan kuma kuma tun kudo wasu kuma Allah ka zama cikin jama'a nan na farko hmm? ko ku ka ya rage mu <laughs> Yeah. to jama'an farko da za su shiga aljanna ala suratul qamar hasken su kaman eh, wata hasken wata ne lailatul badar dan daren goma sha biyar wallazina ala eh, ala isrihim waɗanda ke bi musu saken ba kenan ko ka shaddi kaukabin iba'a su kuma kaman taurarin da suka fi haske waɗanda ake ce mabantar ma masu haske kalkalkal ƙulubuhun ala da rajulin wahidu zukatansu kamar zuciyar mutum guda takni wato komai da komai su daidai da daidai babu bambanci la bai na babu saɓani tsakaninsu babu wanda ke kishin wani babu wanda ke kyashin wani babu wanda ke biye ma wani kowa na so makansu abin da uwansa abin da ke so makansa wala ta bago da kuma babu gaba tsakaninsu da kushi da kullum ra'in min hum zaujatan sai zawjan karu rubuta ma riwaya zaujatan. zawjatan ko zawjani ko tsakarar mhm. ko wani mutum na da zaujatani mata guda biyu tada wannan matan matan duniya ne ko mata hurul ilmi wata riwaya ba a bambanta ba kamar nan wata riwaya kuma a ce daga cikin matan duniya wata riwaya kuma a ce matan hurul ilmi sa malamai suka ce akwai ittifaki na cewa akwai mata biyu da za a ba 'yan aljanna waɗannan matan na duniya ne ko na da ilimi sannan kuma akwai mata saba'in da biyu da za a ba su kuma wannan mata biyu malamai sun ittifaki kan wani amma sauran adadin da za su biyo baya malamai ba su da ittifaki a kai saboda haka wasu suka ce cewa gwargwadon aikinka gwargwadon adadin yawan matan da za a baka aljanna ra'ayinsu su ibn taymiya kenan da ibn kasir ibn qayyim da sauransu wancan sati wani ya tambaya matan da suka abin matan mutum abin nan a nan duniya ko to abin da za a ba shi kenan mata biyu ittifaqan ne na duniya ne ko na lahira abin ko na kurul ilmi shine abin da malamai ba su yi ittifaki a kai ba amma dai za a ba shi mata biyu sannan kuma da wasu saba'in da biyu kuma wasu kuma suka ce gwargwadon yawan aikinka gwargwadon yawan matan da za a ba baka aljanna saboda haka sai a ƙara ƙaini hmm? kullu wahidatin minhuma yura mukhu saqiha kowace ana ganin ɓargon da ke cikin ƙwaurinta min wara'in hamiha saman kwaɗe abin da naman kwaɗe ƙafan min ne saboda kyau hunan laha bukratan wa ashiya su ya aljanna Aikinsu shi ne tasbihi Su ahe da marece la ya tsauna ba su masassara babu korona aljanna ya gane ko? <laughs> aljanna babu korona hmm. <laughs> saboda haka ba sai ya sa takunkumi ba ko nan ma mun ɗaya da takunkumi <laughs> sannan la yamta haɗuna. ba su majina a tafiya majina fiye fiye fiye la sannan wala ya kuna kuma ba su kaki to rotuwa ba janna ba ku ko nan duniya an kai haka nan ba kyamar ka za a ji ba aniyatuhum ko hin shan ruwansu azhab wal fidda zinari ne da azurfa wa amshaquhum az mashakin su kuma azhab zinari matsayi kenan da za su tsefe gashin kai wa waqudu majamirihim inda suke sa ga abin nan na turaren wuta al'uluwa da itacen da ake ce ma al'uluwa to wannan itace ne ake musu garwacin abin da eh, turaren wuta da shi Su qala abul yaman al ibn nafi kenan yake ya'ani al-udu al-udu al-uluwa din fasara cewa al itin abin da din kenan eh, turaren wutar wa rashfuhum sannan zufansu kuma almisk kamfi almiski zufan ke yi akwai bambanci nan da can ko to Allah ka bamu duka da nan da can in duk Allah ka bamu kada mujahid mujahid ibn jabr yace al ibkaru awwal al fajr cewa yusabbihuna laha bukratan wa ashiyan ko to me yake nufi da bukratan al ibkar shine awwal al fajr tun farko al fajr har zuwa kusan faɗe kusan abin nan zawani ake ce ma bukra sannan wal ashi ya ce ashi kuma mailu shamsi karkatar rana daga tsakiyar sama an shiga cikin yin kenan ila urahu ta ila an ta har zuwa faɗuwar rana sai ce ura ina zaton urahu ina zatonsa cewa ya yi har zuwa faɗuwar rana da karkatar rana da tsakiyar sama har zuwa faɗuwa a shi kenan daga hudu alfijiri kuma zuwa kusan zawali bukuratan kenan an raba biyu ko bukuratan wa ashiyan حدثنا محمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل ابن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم بن سلمة بن دينار عن سهل ابن سعد ابن سعد السائدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن من أمتي سبعون ألفا يتي والله إذا بتكع الأمة akwai wasu mutane dubu saba'in da za su au mi'ati alfin ko kuma eh, dubu ɗari bakwai sab'mi'ati ko alfin dubu ɗari bakwai ke la ya dukulu awwaluhum hatta ya dukulu akhiruhum na ƙarshen su bai riga na farkon su bai riga na ƙarshen su shiga ba wanda zai wa wani kuri cewa na rige ka shiga aljanna Eh? cikin waɗannan sabu na alfin ko sabu mi'ati alfin malaman suka ce sahu guda za su an gane ko sai a yi sahu guda don gaba ɗin ya faɗin ƙofar aljanna ɗin kenan na kai sahu guda an san yadda eh, abin nan sojoji ke fara tigo yadda ake jefa kafa dama hagu dama hagu ko to kowansu lokaci guda za a shiga da dama sannan lokaci guda za a ɗago hagun kuma a shigo kowa an shiga lokaci guda kenan ko ba wanda ya rige wani <clears throat> na farko bai riga na ƙarshe ba da waɗannan saba'una alif ɗin suna da sharaɗi ba allazina la la yasarquna wa la yarquna wa la yaktawuna hmm. wa ala rabbihim wa ala rabbihim yatawakkaluna wa la tadayyaruna kullu ba su wa wani tawada kuma su ba su cewa zo a yi mutu tawada an gane ko Yan mm. eh, suna jin ciwon kai iyaka kawai dai su share haran da Allah ɗauke musu ba cewa da ta wajen kamun kai mm. kamun kai hausa ke cewa ko wato a tofa tofa addu'a su ba su tofawa su ba su yi ba su sa a yi musu kuma su ba su yi sannan wala ya tawu na ba su lalas an san lalas ko a sa karfe wuta haza bisa ga haƙarƙari kamar waɗanda ke da ciwon namoniya da makamantansu da kuma abin nan eh, sakiya sai sannan wala ta ɗayyaru na ba su kuma camfi hmm? ba sa kamfi su dai wa wa larabihim ya tawakkaluna ga ubangijin suka dogara kawai duk yanda Allah ya da su sun miƙa kawai Allah ka sa mu cikin yadda shiga cikinsu na da wuya fa eh, amma babu yake kauna la ya da kula awwalahum hatta ya da kula akhiruhum wujuhuhum ala suratul kamar kiskokin su haske kamar wata ne lailatul badar dan daren goma sha biyar حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال آه، حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وحدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي كما قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب البغدادي قال حدثنا شيبان بن ابن عبد الرحمن آه، الأوجي عن قتادة ابن دعامة السدوسي وكما شيبان النحوي أكي كيما أنا بقد أن قتادة ابن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهدى للنبي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم كوتن الجبة da aka saƙa الحرير alharirin يسمى سندس ce ma الحرير nau'i سندس da istabrak da dibaj don nan uka ne na alhariri da istabrak a wakana yanha an alharir kuma ya kasance yana hana maza sanya tufafi alharir da maza da mata duka fa'ajiban nasu minha sai mutane suka ga sha'awar wannan alkyabbar na ce kai alkabban ga kan takai alkabban ga kan kai masha Allah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yadihi na rantsa da ubangijin da ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke a hannunsa La lamanadil sa'ad ibn mu'az kyallen da ake shahe fuska da kuma shahe wasu 'yan zufa-zufa da ake a nan duniya na sa'ad ibn ma'az. a cikin fil jannati a cikin aljanna aljanna ba zuwa akai ba ko iyaka dai ana rikewa ne dai kawai dai don dai alfarma to waɗannan 'yan ƙyallayensa da zai riƙe kawai don alfarma ba don shahin majina ko miyau ko zufa ba a cikin aljanna to an san min har ya yi wannan alkyabba ke ya wannan alkyabba hada ko kuna sha'awar alkyamban kuna masha Allah masha Allah wancan kyallayen ba sa karewa ba sa diddigewa ko alkyamban fa an gan sa cewa za su sannan alkyabbar da miya ka alkyabbar zuwa abubuwan da aka haɗa ka alkyabbar fa na nan duniya ne kyallaye aljanna ba na can ne lahira saboda haka bambancin suna da nisa kwarai da gaske حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أبدل من هذا حدثنا مصدر شين ابن مسرهد ابن مسربن كما ابن مستوري البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان با الأنصاري با عن سفيان ابن سعيد الثوري أه يا شيعة ana magana kufa da fasara kai ka dawo mana madina da kadin sa'id al-qattan sun sufiyan ya biyo to ibnu sa'id ne al-sauri yau an bashe ka to gobe kaka yadda a bashe ka قال حدثنا أبو إسحاق شين عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه غير كذوب كو yabon da ya samu kenan da kuma kina da ya samu ko lakabin da ya samu daga manzo sallallahu alaihi anas ya ce makon na na su Samun musu haɓe ba makarya amma kuma shi sai samu wannan lakabin gairu zo. kada utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da thawbin min hari an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam don tufafi na alharimi faja'alu yajibuna min husnihi wa linihi sai sahabbai suna sha'awa suna mamaki kyawun wannan alhari ne da kuma taushin alhari ne. faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da maradilu sa'ad ibn mu'az ya ce wallahi tsallayen hannu na sa'ad ibn mu'az fil jannati a cikin aljanna afdal min hadha yake wannan waɗannan kyallaye da ba kawa aka da su ba ko iyaka ana rikawa ne kai amma kuma duk da haka kuma sun fi wanga abin kawan da kuke ganin ku haya ba ku sha'awa saboda ku nemi wancan ku yi taba tuman حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا علي بن عبد الله شين ابن مديني حدثنا سفيان yana gudu kai ya ce ibn uyayna kuma a bace shi to nan ibn uyayna ne zabi akan lura da malamai da kuma ɗalibansu sana ake iya gane wane ne wannan علي بن عبد الله وذكاته سفيان سؤال متبادر حين ابن عيينة عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل ابن سعد السائد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي موضع صوت في الجنة ورم بولاله ko kuma mafaɗar bulalar ta yanku a jikin kafiri da kawa kafiri bulala to wannan bulalan da kawa kafiri wurin yaƙi don a ce a baka sakamakon wannan bulalan da kawa kafiri khairun min ad-dunya wa ma fiha ya hima duk gaba daya a ce a tattar a mallaka maka duniya da duk abin da ke cikin duniya har da mutane ba ba wa kuɗi ɗai ba duk gaba ɗaya duniya da abin da ke cikin duniya duk gaba ɗaya mutane ba su ciki dabbobi da wadana da wadana da wadana duk gaba ɗaya mallaka a an mallaka maka an da khairun min ad-dunya wa ma fiha shine fi alkhairi gare ku da duniya da duk abin da ke cikin duniya kuma abin da ke cikin duniya ne wani bangare ne ma muna ta muna ta faɗi tashin bida ko ba duk abin da ke cikin duniya ba wani bangare ne muke bida shi ne ne me a kan gaba kuɗi shagwanne ne ilimi na samun matsayi na biyu eh? lafiya da biyu almanin wani manuna <laughs> lafiya ilmi a naɗai sau <laughs> to ilimin shi ne na ɗaya farko abin da ake fara bida a duniya ko tun lokacin da ake shan mama ake shan nono ake fara da ilimin. Hmm. حدثنا روح ابن آه، آه، روح بن عبد المؤمن حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها حتى حدثنا راه بن عبد المؤمن حدثنا يزيد بن الزرع حدثنا سعيد ابن أبي عروبة إذا كذا سعيد ما لم ينسى قتادكم سعيد ابن أبي عروبة kaga ce ibn musayyib hmm kaga ce kuma ibn sa'id al-ansari ko da yake shi yahya ibn sa'id sa'id ibn abi aruba عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة تبت أكوي وتحتنيا في الجنة يصير الراكب في ظلها مئة عام ما هي دبة زيت تفيا كتين إنوان وانا itaciyar har shekara la ya kaɗa'uha da hitaccen inuwa ba bai kai ƙarshen inuwa ba ta tafiya yake kai yana ta tafiya saboda haka aljanna wuri ce mai faɗi mai yalwa ƙwarai da gaske amma kuma allah alkawari duk sai ya suke ta allah ka sa da mu lokacin da za a ce أهل الجنة الدوام لا خروج وأهل النار الدوام لا خروج الله تامنا تكي الجنة ولا اللوكة إبراهيم ابن أدهم رحمه الله yana da cikin abin da ya sa shi kuka sai abubuwa guda hudu a lokacin da aka busa mai rai a cikin mahaifa aka rubuta shaqiyun au me an ka rubuta mai sai bai sani ba shaqiyun aka rubuta mai ko Sa'idu? Me sa abin da aka rubuta ba sannan a lokacin da za a ci rayuwarsa yana mumini musulmi koko ba musulmi ba bai da masaniya a kai wala ta mutun na illa wa antum muslimun sannan ko ta a cikin suratun yasin وامتاز اليوم أيها المجرمون بارك الله فيك وامتاز اليوم أيها المجرمون ya ku mujirmai ku koma gefe guda to wannan ranar cikin mujirmai kike ko cikin wa kike ranar komai da tabbaci bai san ina kike ba sannan ranar da za a ce ya ahadun nar al-khulud la khuruj ahadul janna al la khuruj harar nan ina yake aljanna yake wuta yake sannan bai sani ba za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna a yanke mutuwa an yanke mutuwa gaba ɗaya mutuwa ta mutu sai bai ba mu sauran mutuwa kuma rannan dawa dawa Allah ka sa rannan muna cikin aljanna to abin da ya sa su kuka kenan to sannan ita kuma wuta cika ta faɗa aiki wani kine kuma alayya min uha haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wuta da aljanna ya raba fadarsu wuta ta ce ai duk wani fajiri kan kangararre mai takama mai ji da kai mai binana mai kinsa mai kwanisa duk ciki na yi inda ku ne ce duk mai tawabu'i duk mai kyautatawa duk mai kaza duk mai kaza mai kyawun ne ne ciki na sun kayu Allah ce to me an jayayya ke dai wuta ni na hadice ki kuma na da ki ne domin kangararru na masu saba ni ke ku aljanna boya ta kike ni na hadice ki saboda mutane kwarai masu min da'a da biyayya kuma na dawo alkawari kowace ku sai na cika to me yana jayya kuma حدثنا محمد بن سنان فقرأوا إن شئتم ما فقرأوا إن شئتم بمكيغر حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يصير الراكب في ظلها مئة سنة وقرأوا إن شئتم وظل ممدود حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا قليل ابن سليمان حدثنا هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال inna fil jannati la shajara tabbata akwai wata itaciya a cikin aljanna wannan itaciyar yasirur rakibu fi zillaha mi'ata sana ko mi'ata ani mi'ata sana mahayi zai tafiya a cikin inuwan itaciyar har tafiya shekara ɗari amma duk da haka la ya kamar yadda bayani ya gabata bai wuce inuwar wannan itaciyar wa qara'u in Ya yace ku karanta in kun ga dama da cikin alqur'ani Allah ya ambata wa sabul yamin ma sabul yamin ko fi sidrin maqdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa sabul yamin kuma ga ma'abuta dama Allah ka sa mu ne ma'abuta dama Allah ce ma ashabul yamin ni ya sanar da kai ashabul yamin cikin ni'imar da za a sanya su da abin da aka tanada musu wannan ashabul yamin fi sidrin mahdud ko suna cikin sidrin ni'imar itacen magariya makhdud wanda aka ɗebe makaya wanda itacen magaryan babu kaya wa zillin wa wa talhin mamdud sannan ga wata ni'ima kuma talih sabon hitowar 'ya'yan itace mambudin waɗanda ke hawan saman juna duk su aka tana damu sannan wa zillin ga inuwa kuma mamdud wanda aka cimfiɗa iyakan ganinka almaddu lugatan mai masu da suka ce eh, aziyada al almaɓu ko kawo ja ko mamdud cimfiɗai ga inuwa nan ta jiba haƙƙi kan ganinka saboda haka mai tafiya sai ta tafiya ta tafiya ce sai na ga ƙarshen inuwanka inuwa kuma ce sai na ƙarshen saboda haka har mutum ya gaji ya ce bar ɗan huta ko kan da ya farkawa ya koma can farko inda ya fito kun har to yi su gaji ni'ima aljanna kake cewa ku ƙarshen ni'ima aljanna na'am ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب a wancan isnadi da ya gabata imam bukhari cikin fiqhunsa ya samar da ya fidda wannan nas saboda haka isnadin su guda ne da wancan hadisi da ya gabata amma kuma sai ya kasance da bai same shi wala qabu qawsi ahadikum kuma abin nan jan bakan da ɗayan ku zai yi baka kaus kenan ku sannan tsirkiya a tare da bakan sai an ɗaura tsirkiya sannan ne aka aza a ja baka in ba ka ba baka ba ta da wani babu tsirkiya ko sai dai a rika sanda kawai a dogara ya koma sanda kenan to wala qabu qawsi ahadikum fil janna matsayin ko kuma wurin da kibiyar ku zai fada akan abokan gaba ka halba kibiya ka samu abu kaza ka aibata shi ka raunana shi ka kashe shi a matsayin ɗan adawa to ladan da za a baka a cikin aljanna ni'imar da aka tana da aka ajiye ma saboda wannan harbin da kai na kibiya khairun mimma talat alaihi shamsu aw taghrub alaihi shamsu kenan ya fi ma alkhairi da duk abin da rana ta hudo a kai ko abin da kuma rana za ta faɗi a kai maimakon a ce khairun minar duniya wa mafi haƙi go? sai aka zo da wani salo na daban zuwa abin da rana ta hudo a duniya wa mafi haƙin kenan ni'imar da aka tana dama ɗaya kenan a cikin aljanna da wannan ƙara ƙwarin gwiwa ne game da ba da haɗin kai wani jihadi fi sabilillah سيتي حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب ذري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجا زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي shine fulaihu ابن سليمان عن هلال ابن علي ali عن عبد الرحمن ابن ابي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر فرق جماعة جزاء فارس جاء الجنة هل كنسوا أواوة تندر قوم شاهدين na ala asarihim waɗanda kuma ke bayan su ke biye da su su ma ɗin hasken su kamar eh, tauraro mai tsananin haske kaukabin durin ko mai tsananin haske fi sama'i a can sama ibahatan da haske kaukabin durri tauraro mai kalkalniya mai walƙiya ibahatan da haske kulubuhum ala qalbi rajulin wahid zukatan su gaba ɗaya a zuciyar mutum ɗaya ne Na la tabagu da bainakum babu fushi tsakanin su wala da babu hasada tsakanin su ba cewa wani ya gina kwankwasashen gidan da ya gina wani ma sai na gina wanda ya gina shi ko saboda mai aka ba ne abu kaza ne ga abin da aka bani ba mai cewa hakan kowa abin da aka ba shi ya gamsar da shi رضي الله عنهم ورضوا عنه لكل امرئ زوجتان من الحور العين نا اينا سوى حور العين كو كو انا الزاباش ما تاجي لقد كم مات حور العين يرى مخ سوقهن انا غنم برغم اورنسو من وراء العظم واللحم سمن آه، كشنسو دكما نام farko cikin kashi yake ko to sannan nama na saman kashin ko to gani zai wuce naman ya wuce kashin har ya kai ga ɓargo ga ɓargo ana gani amin kamar ka sa hannu ka ɗauko alhali ina sai ka yi haka sai ka ji darar kamar ƙaro ne ka za abu kamar ga hili yake ba ga zani ba zai gani kai nina na bari ɗauko in gani sai ka ji daras a a haka ne a tsayi eh ba sai ya jajaye ta ba ta aza cikin ruwa za ta saka kafa ko ko za ta aza sai ta ji ai abu ba cikin ruwa na ba ana rama jami'a a habibu قيل لها دخل الصرف فلما آه، فلما رأتها سبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنها صرف ممرج من قوارير هذا تأيير وأنهم كنت ذات ساقها مش يا أبا تو هكذا أني لو كتندا متى يجاب تكن كراو to haka ƙaurar su kuwa ƙorai na aljanna sai yura haddasana sabba hajjaj حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء بن آزد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مردعا في الجنة حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة شين ابن حجاج الأتكي أبو بسام آه قال عدي ابن ثابت أخبرني قال سمعت البراء تو شعبة شين آه، عدي ابن ثابت أخبرني أخبرني لأن شعباني ya ce hadib ne sabir shi ya karanta da ni wannan hadisin shi ko qala ya ce sami'tu al-barra ibn azim kenan radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma mata ibrahim a yayin da ibrahim ya rasu dan annabi sallallahu alaihi wasallam dan mariya al-qibtiyya qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna lahu murdi'an fil janna yana da mai ban nono a cikin aljanna wadda za ta ba shi nono a cikin aljanna yana da wata goma sha takwas ko ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai sallah ba shine sama da mai suka ce ba wajibi bane yi wa jariri sallah an fahimta ko amma kuma yana da cikin mustahabbai kuma waɗanda suka mustahabbi ne a musu sallah in sun mutu to jarirai na ciki amma ba wajibin ba ne an fahimta haka nan abin nan na ɓari in an busa mai rai to shi ma ya shiga cikin hukuncin jarirai mustahabbi ne shi ma a yi mai sallah in an busa mai rai wata nawa ake busa mai abin nan eh, ɗarai wata hudu ko bayan wata hudu sun wuce tukunna fa ilahi al malak fayanfukhu fihi ar-ruh tukuna Umar bi arba kalimat to saboda haka idan jariri ya wuce hudu da yan kwanuka to aka barar da shi to ana mai sallah an fahimci wannan fikihun aiwa amma bai kai haka nan ba to ba za a mai sallah ba lokacin bai zan mutum ba amma an busa mai da ya zan mutum tukuna ya mutu mutuwa ta tabbata a kan shi don sai zai zan mai rai tukunna ran ya fanke ko to wanda ba busa ma rai ba ana cewa mayyit to wa aka wa sallah shine almayyit an hijja almayyit aka wa sallah amma wanda shi ko rayuwar ba ta shiga ciki ne ba ana ce mai mayyit ba ce mai mayyit saboda haka bai mutu ba wanda ya taɓa rayuwa ne ya mutu ba dama yana cikin waɗanda ba su da rai Sarsama sama daga da ibrahim ya rasu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana da mai ban nono a cikin aljanna to haka nan ma ko hausa ko faɗi haka nan eh, Allah ba shi mai ba shi nono ta aljanna ko ko a ce Allah sa shi kafala ko kafala eh, gida ne na reno na nazari annabi ibrahim جدنا nazari النبي إبراهيم عليه السلام حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن انس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخضري رضي الله آه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الضري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك ابن عنب إمام دار الهجرة عن صفوان ابن سليم آه، عن عطاء ابن يسار أحد الفقهاء السبعة كنوكو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون كو يتراءون يتراءون وتسنى جنين جونا يتراءون أهل الغرب suna ganin waɗanda a cikin wasu ɗakuna wasu gidaje min faukajin sama gare su cikin aljanna fa duk ake amma sai sun daga kai sama su tsinkai wasu can kololuwa kama ya tara auna da kaukamar eh, addari alghadar fil ufuk kamar yadda suke ganin tauraru masu kalkalniya waɗanda ke tabbace ke ratai a fil ufuk a sama min al mashriq wal maghrib aw al maghrib da gabas ko kuma yamma litafadili bai ma bainahu saboda fifi ko da tazaran da ke tsakanin idan muka yi misali ne a faifan ƙasa gidajen wasu aljannan eh, ki sannan can sararin samaniya da muke tsinka can kuma gidajen wasu suke kamar yadda muke tsinkar tauraro ba sai mun ɗaga kai ba mu ga tauraro na haske kalkalniya to haka cikin aljanna wasu ke tsinkar gidajen wasu ka san ku akwai tazara ko to haka wasu ke tsinkar gidajen wasu saboda fifiko da darajar da ke tsakani duk wanda yi ka tsoron Allah ba ka cewa duk a kai ku gida guda ko kuwa bai yiwuwa kuma kai don kanka san wani ya yi ka tsoron Allah ko kuwa duk wani aiki alkhairin za a ce wani ya yi kan cewa lalle ko wani ko ya alkhairi kaga kai ba ka iya yin wannan aikin alkhairi sun nan kenan kayan ke hukuncin cewa gidanin ci aljanna na sama da naka ko kuwa hmm. qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah tilka manazil anbiya ila ya yablugha ghayruhum kamar tambaya kenan ko wata sigan kuma kamar labari ne su je to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadancan gidaje da za tsinka sama ai gidaje annabawa ne su kuwa ba wanda zai kai su sai annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace bala E maganar da kuka faɗi gaskiya ce gidaje ne na annabawa waɗanda Allah ta da musu amma kuma wanda zai wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke ga hannunsa shine Allah subhanahu wata'ala rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin akwai wasu mazan da za su yi tarayya da su Ban su annabawa fa magana ku gaskiya ce amma bancin su annabawan hunaka rijal akwai kuma su maza saddakullah wanda suka amanu billah wanda suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalin kuma suka gaskatar da manzanni kaga ba cikin annabawan bane ba cikin manzanni bane ko su ma din za su kai waɗannan matsayi Allah ka sa mu ciki wasu malamai sun ce nan bala da ma'ana bal kama nan sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba gidajen annabawa bane waɗannan gidaje kuma ina rantsuwa da Allah Gidajen rijalun wasu mazaje ne ai diyaru rijal gidajen wasu mazaje ne amanu billahi wa saddaqul mursalin kan fahimta ko aka jaye magana annabawan gaba ɗai in kuma an ɗauka kan cewa bala sai da annabi ya tabbatar da wannan maganar da suka yi shi a ɗan tayi da sun kacin gidaje annabawa ne da manzanni su ba ba wanda zai kai gare su to ka ce in kun yi gaskiya amma bancin su kuma akwai wasu maza tare da su saboda ka can biyu kenan in an ɗauki a kan bal an ajiye wannan maganar da suka yi gefe guda kenan lil Ibrahim an fi tabbatun maganar su gidajen wasu maza bazari waɗanda suka imani da Allah kuma su gaskatar da manzanni Allah rama sai babin mu na ƙarshe sai mun canye insha Allah babu sifati abwabil janna وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون نعم باب صفة أبواب الجنة وأن بابنا مغنى صفر قوة الجنة أي مغنى صفة الجنة قوة وكرش إمام بخاري يقول بابي صفة قوة الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين duk wanda ya ciyar da ya yi sadaka da miji da mata za a ce in na sai zan miji da mata a za a ce me za a yi man an faka zaujai in na so a mai da shi wanda ya sadaka da miji da mata a halarcin zai kasance eh? ban ji ba da larabci aka ce da larabci da larabci da za ce man an faƙa na ya ce man an faƙa zaujai man an faƙa zaujai wanda ya ciyar wanda ya ciyar da ya sadaka da abu guda biyu kenan zauj na nufin biyu couple kenan ko to wanda ya ci zai sadaka da abu biyu taguwa da wando zauji kenan an gane ko ta kalmar guda biyu zauji nan, ko duk abu biyu da zaka ɗauka asin da asin ko kuma dai biyu ne dai ka baya to duk min babin janna za a kire wanda ya wannan sadaka a kofa aljanna liya min babu sadaka ke ne babin da ake cin babu sadaka can ne za a kira mai shi shiga aljanna sai ce fihi ubadatu anan nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ubadatu min samit da ya ruwaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مصرف قال حدثني ابو حازم حين سلمة بن دينار عن سهل بن سعيد السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة samaniyatu abwa ko mafi guda nau kenan guda takwas su ko kofofin wuta sab'atu abwa li kulli babin minhum juz'un maqsumun nan ko samaniyatu abwa fiha babu yusamma rayyan akwai kofar da ake cewa ma babu rayyan la yadkhuluhu illa sa'imun masu azumi su kaɗai ke shiga ta wannan kofa an rayyana ya tsare azumin farilla sannan kuma yana kuma azumin lafiloli za a kire shi wannan kofa ya zo wurin alwalla wanda duk ya gama alwalla a ƙarshe ki a shaɗu Allah ila ila wa rula sharika la shaɗu na Muhammadan abduhu wa ko za a buɗe mai kofofin aljanna guda takwas ya shiga min ayyiha sha'a annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ya tambaye shi shin za akwai wanda za a kira duk waɗannan ƙofofi guda takwas bayan ya ce mai to ai babu uzurin da zai hana a ce ba a kira musulmi ɗayan waɗannan ƙofofi guda takwas kana musulmi a ce ba a kire ka ƙofan jihadi ba ba kire ka kofar sadaka ba ba kire ka kofar azumi ba ba kire ka kofar sallah ba ba kire ka kofar kaza ba kana nito yace to annabi akwai wanda za a kira duk kofofin da yace kware ku kuma ina sa ran kana cikin kamar yadda ku, to Allah sa mu dace mu ma Allah sa kira mu duk kofofin baki daya ko kofa guda ko muka samu aka kire mu sai mu ce alhamdulillah hmm. waɗanda muke karatu da su a gagi a saurara da Allah gobe ba za mu karatu ba insha Allah ɗaliban da ke zuwa karatu gagi karatun zaure da muke a gagi da yin sallar su bahin har karfe goma da rabi don Allah kai mu goyi ba za mu yi ba saboda wani uzurin da ke gare ni sai kuma wani sati sai a hakuri na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a ah, Muna ƙara tuna bayan uwa cewa akwatunan da ke tarwa ana buƙatar a sa sadaka cikin fi lahi don jin daɗin gudanar da wannan karatu da kuma ah, ayyukan da ke cikin wannan majalisi. Assalamu alaikum.